Mai sauraro Assalamu alaikum mu da warhaka sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda aka saba, shiri ne wanda ke kawo amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraronmu suka aiko mana, kuma duk mako yake zuwa a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau akwai wadda ke neman bayani akan hanyoyi da ka'idojin da kasashe ke bi wajen ficewa daga kungiyar ecowas ta kasashen yammacin nahiyar afirka abokinku michael kudisin ne ke muku lale marhabin. Za mu yaye kallabin shirin ne da wannan tambayar da muka samu daga ɗimbin masu sauraron mu da suka hada da Musa Abubakar a Malali Kaduna, Dauda Hudu Unguru, jihar Yobe, Najeriya. Suka ce ina neman ƙarin bayani akan 'yan tawayen Huti na Yemen. Yaushe aka fara wannan tawaye, menene bukatunsu? Akwai yiwuwar za a samu jituwa tsakaninsu da gwamnatin Yemen kuwa? Mecece alakar wannan ƙungiya da Iran? To don amsar wannan tambayar ga tattaunawar wakilinmu na Bauchi a Najeriya Ibrahim Malam Goji da Comrade Abdullahi Yalwa, malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar ta tare Ali da ke Bauchi a Najeriya. Wannan 'yan tawayen huti akwai suna da aka san su da shi bayan wannan wato ansarullah mutane ne waɗanda ake ganin cewa akasarinsu mabiya wato aƙida ce ta shi'anci kuma jama'a ne da suka fito daga wannan kabila da ake kiranta huti a ƙasar yemen cibiyarsu na nan a wannan ƙasa ta yemen kuma shugabansu ana kiransa abdulmalik badruddin alhuti wato ɗan yankin huti sannan kuma suna tataburza da hukumomi a yankin da ake kira ta'is wanda yake da duwarwatsu da kuma tarihi na samar da wato abin da ake cewa kofi ko kuma kayan haɗin ganyen shayi na kofi wanda ake ganin sa mai kima da daraja a wancan wuri ah, wa'annan mutane sun fara gwagwarmayar su tun 1990 yau dama ita ce tambaya ta gaba yaushe suka fara wannan gwagwarmayar su yan hutu to gwagwarmayar su kamar da na ambata ya faro tun alif dubu tara da 1990 ko a wa'annan lokuta kuma sun yi ƙarfi ne a baya-baya ko kuma sun samu suna sosai sakamakon rigingimu da ke tsakanin falasdinawa da isra'ilawa a can yankin wato isra'ila uh, suna amfani da farfajiya na hanyar ruwa wadda ya bi ta gefen wannan ƙasa wanda kuma babban wuri ne babban hanyar ruwa ne wanda kashi talatin daga cikin ɗari na manya-manyan uh, wato kayayyaki abinda ake cewa kwantaina da ake kaiwa a duk kasashen duniya suna bin wannan yanki suna ratsawa ta wannan wuri eh, amma menene bukatar su da hairsa da suka fito suke wannan tawaye to tawayen su yana da nasaba da neman yattar da kasan falastini da kuma su falastinawa waɗanda su wa'annan kabila na wato yahudawa suka musu mamaya kuma suke musu kisan gilla ta yadda suka ga dama to su wa'annan kungiya sun fita ne da zimman kawo sauyi da tabbatar da 'yanci bisa adalci ga wa'annan mutane kuma haka ba zai yi ba dole sai suna da madafun iko suna da kwarewa da turjiya na soja wanda suke da shi ko kuma suke samun horo ta hanyar da suke bi musamman ana zargi da alkaluma da masu karfi da ke nuna cewa kasar iran ita take samun musu da horo na musamman da tallafi na makamai da kudade da suke gudanar da ayyukansu baicin kokari da suke yi na garkuwa da jirage da suke wucewa musamman waɗanda suke ganin cewa jirage ne da ake wucewa da kayayyaki domin a kai su isra'ilawa wato eh, yahudawa wanda suke amfani da shi don haka suke ƙoƙari na datse irin wa'annan wato ratsawa da manyan kayayyaki da ake yi har ma da kayan yaƙi kuma sun zama masu sarƙaƙƙiyar gaske saboda sun mallaki wasu makamai da duniya ke jin mm. tsoronsu abinda ake cewa ballistic missiles mm. waɗanda da masu dogon zango da masu gajeren matsakaicin zango makamai masu linzami to amma kafin ka ci gaba wannan tallafi da kace suna baiwa falasɗinawa da yadda suke nuna damuwa wa falasɗinawa ya kawo musu farin jini da kuma bunƙasa da karbuwa a idan sauran ƙasashen duniya musamman masu goyon falasɗinawa kwarai da gaske abun da zai ba da mai sauraro mamaki shine daga cikin kasashe na gaba-gaba wajen tallafa musu har da kasar rasha wanda duniya ta sani cewa ba kan wallasa ba ce kuma ko kasashen da suke jin su wasu ne suna shakka ba sa iya fuskantar ta gaba da gaba da kasar koriya ta arewa wadda ita ma abin tsoro ce ga musamman kasashen yammacin turai ita ma tana cikin masu basu tallafi na makamai da sauran tallafi yanzu na kake magana a kan waɗannan al'umma na huti sun samu tallafi daga waɗannan manyan ƙasashen duniya baka ga kuma a gefe guda za a iya cewa akwai ƙasashen da suke kallon su a matsayin sun wuce gona da iri sun yi zalunci saboda musamman mamayar birnin nan na ta'is da suka yi akwai kuma abin mamaki ga wasu shine kasar saudi arabia tana daga cikin irin wannan kasashe da suke ganin cewa wannan kungiya ta wuce makaɗi da rawa sannan idan jama'a suka iya tunawa cewa ƙasar saudi arabia tana cikin ƙarƙashin gudanarwa ne na waɗanda ake ganin cewa 'yan wato sunni ne a matsayin aƙida na fahimtar addini don haka suna iya gaba da duk wata ƙasa da take da jagoranci ko kuma take da ƙungiya da take da ƙarfi akan al'amarin da ya shafi aƙida ta shi'a kamar yadda ita amerika take so wasu kuma na ganin cewa akwai alamar rina aka ba To, uh, tambaya ta gaba ya ce akwai yiwuwar samun jituwa ko tsakaninsu da gwamnatin ƙasar Yemen wato tsakanin 'yan huti da gwamnatin ƙasar Yemen? Al'amari ne da za a iya cewa zai yiwu a lokacin da mai yiwa huti suka samu yadda suke so ko kuma gwamnati ta sassauta ta haƙura aka zo aka samu daidaito. na tsakani gaskiyan magana shine inda duk ake yaƙi tarihi ya tabbatar ba a ƙare yaƙi a filin yaƙi don haka tun da dai ana fito na fito ana sa'in sa tsakaninsu da gwamnati mai ƙarfin gaske wanda yake jawo salwantar rayuka da dukiya to mai yiwa kuma tun da su sanannu ne kuma sun ayyana aƙidansu da manufofinsu da abin da suke nema ba abin mamaki ba ne in gwamnati ta yadda don neman maslaha da zaman lafiya aka zauna aka cimma wata yarjejeniya ya to a ƙarshe kuma ya ce mecece alaƙar su su 'yan huti da gwamnatin ƙasar iran alaƙar su fahimta na addini wato na aƙida shi'a kuma mai yiwa fahimta na aƙida game da matsayi na isra'ila ko yahudawa a yankin gaza kuma mai yiwa bukata na a yi haɗeɗeniya ko keniya don faɗaɗa wannan manufa da aƙida da cimma shi sannan amfani da dabaru na soja wanda yake samun tallafi na ƙasan iran kamar yadda muka faɗi kuma kasantuwan cibiyan wannan gwagwarmaya ya zama kaman a ce a iran yake to wannan shine dai su don shi shugaban da wasu daga cikin mabiya wannan ƙungiya 'yan wannan kabila an tabbatar da cewa a baya sun kasance ɗalibai a ƙasar iran inda suka je suka yi karatu daga nan kuma ake ganin aka cusa musu wannan aƙida to comrade muna godiya matuka da wannan dama da ka bamu ina ƙara godiya da dama da wannan gidan rediyo mai alfarma ya bani ko yake bani daga lokaci zuwa lokaci الكفا وما نحترم غير الكفا وابن الكفا حنا بدا وحنا بدا وقر محمد كينان daga Yamen, da fatan an fa'idantu da amsar tambayar da aka samu shirin tambaya da amsa ne yake zuwa muku daga sashen Hausa na Radio France International RFI aiko da tambaya ta adireshin mu na imel a rfi hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ka. shirin zai ɗora da wannan tambayar da ke cewa waɗanne hanyoyi ne ƙasa ke bi wajen janyewa daga ƙungiyar ecowas ko sai dai yawo me zai faru idan ƙasa ta bijirewa bin waɗannan ka'idoji kafin ficewa waɗanne fa'idodi ne ƙasa da al'ummar ta za su rasa idan ta fita daga irin wannan ƙungiya tambaya ce daga sani gulla kampala malamadori a jihar jigawar najeriya To don amsar wannan tambayar ga ganawar wakilin mana Abuja a Najeriya Muhammad Sani Abubakar da Dr. Mai Nasarar Umar Koko Faskari. To wannan ya danganta ga tsarin irin janyewa da suka yi. Na ɗaya idan <laughs> ƙasa ta samu rabewa guda biyu to za ta iya kasancewa ta fita daga ƙungiyar ECOWAS. na biyu kuma idan ya kasance an yanke ƙuduri na cewa an kori ƙasa to nan ma kaga ta samu fita sabili da shaidanci ko kuma wani abu da ta yi wanda ba daidai ba na uku kuma idan ƙasa ta kasance ta shiga wani rudani ta yadda yake ƙasa ɗaya ce amma an samu yamutsi na gwamnati ta kasu kashi daban-daban wannan na cewa ni da gwamnati wannan na cewa ni da gwamnati kamar yadda muke da shi a ƙasar libya da sudan misali to a nan wurin ma ba za a iya ce ƙasar tana cikin kungiya ba domin zai wuya a iya cewa wadanne ne da'iman za a yi hudu da su a matsayin shugabannin kasa. to duk banda wannan kuma ƙasa na iya ɗaukan mataki na ƙashin kanta ta ce e na yi murabus daga zama memba na wannan kungiya ta ko ta sai yawo ko kuma da turanci ecowas to a nan wurin ka'ida da ake da ita shine akwai sanarwa da za ku bada na bukatar ku fice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 ta fice daga wannan a ƙashin kanta saboda matsin lamba da ake da shi idan jama'a ba su manta ba ƙasar mauritania da ƙasar algeria suna zaman tsami saboda neman yancin 'yan ƙungiyar polisario da suke yi na yammacin sahara to wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa aka matsa musu cewa su kokari su tabbatar da waɗannan bayan allah sun samu yancin kansu maimakon a ci gaba da musguna musu domin kasashen afirka gaba daya ba za su kasance suna da yancin cewa su yantattun kasashe ba ne idan har akwai wata guda daya da take fama da mulkin mallaka mulkin mallaka kuma daga wata kasa wadda take wata daga nahiyar afirka wannan yasa mauritania ta ji haushi ta fice daga wannan abun nan saboda mauritania da morocco da algeria eh, sun kasance suna karya waɗansu ƙa'idoji da ake bada kuma aka nemi tursa samuta ita kuma ta yi tsalla ta ce ta fita daga wannan kungiya din to a tambaya ta biyu suke cewa me zai faru idan ƙasa ta bijirewa bin wa'adin ka'idojin kafin ficewa to abin da zai faru shine kamar idan muka ɗauki tsarin ƙasar mauritania misali eh, tsarin ƙasar mauritania da suka bijire ba tare da sun ba da wannan sanarwa ba ko kuma abin da ya faru a eh, jamhuriyar nijar da jamhuriyar burkina faso da kuma jamhuriyar kasar mali waɗannan uku duka su sun fice ba tare da sun ba da sanarwa ta wata goma sha biyu wanda ka'ida ta nema ba to a nan wurin abin da zai faru a shine kasashe da yawa ba za su yadda su shirya wata dangantaka da wannan ƙasar ba kuma sun cire kuma suna da yancin da a tsakanin ƙasa da ƙasa su iya shirya hudata diplomasiya to amma muddin kuka zama a sabili da karya wannan abin kuka yi to ɗaya daga cikin kudurin shine ana ƙoƙarin duk yadda za a yi a haramta ma mambobi na ƙungiyar sediyawo Eh, su zama suna wata hulɗa da ku a matsayin ku na waɗanda kuka bijire musu a dunkule kuka fito yanzu kuna neman hulɗa da su a ƙasa ɗaya ɗaya da ɗaya duk da yake kuma wannan bi hana ƙasa in ta ga dama ta yi hulɗa da ita wannan ƙasa da ta bijire ba saboda akwai yanci na 'yan ƙasa wato abin da ake kira sovereignty ko kuma yanci na ƙasa wato eh, independence na ƙasa ko ƙasa na iya amma mafi yawa idan a jimlance ne aka ɗauki wannan mataki to dole ne a aiwatar da shi alal misali a nan najeriya sashi na goma sha tara na tsarin mulkin najeriya ya tafi da jadawalin manufofin harkokin kasashen wajenmu wanda shine zai maka akwai sassa guda kamar biyar ko shida sashi na goma sha tara sakin sashi na ɗaya ce a yi la'akari da bukatun mutanen najeriya a duk abin da za a yi idan mafi rinjaye na da bukatar ai a buɗe mana kan iyaka da nijar ko kuma a ba da dama a ci gaba da hudda da Nijar wala Allah ta diplomasiya ko ta kasuwanci ko ta menene to ana iya a ci gaba da hudda da su a matsayin ƙasa da kasa amma ba a matsayin Nijar da kuma kungiyar Sediyawo ba na biyu kuma akwai sakin sashi na biyu da ya ce Eh, sakin sashi na uku na hudu na biyar har zuwa na shida inda ya ce akwai wajibci na mu aiwatar da duk wasu kudurori da kuma eh, shawarwari da dokoki da aka wanzatar a matsayinmu na ƙasa da muka shiga wata kungiya wadda take muna da diplomasiya da ita kamar misali in muka shiga kungiyar sai yawo to akwai wajibci duk shawarar da suka yanke to dole mu ne mu aiwatar da ita ko kuma mu haɗa gwiwa ko kuma mu ba da gudunmuwa musamman ma kasancewa lokacin da yake najeriya najeriya ita ce take shugabancin wannan kungiya da to tambaya ta uku waɗanne fa'idoji ne ƙasa da al'ummarta za su rasa idan ah, ta fita daga irin wannan ƙungiya. ɗaya daga cikin abun da za su rasa shine yanci da ake da shi ni cewa duk wani wata ƙasa wadda take memba ta kungiyar haɗa kan ƙasashen afirka ta yamma wato sai yawo ko ecowas to akwai dama na kana iya kai zirga-zirga a cikin waɗannan ƙasashe ɗin ba tare da sai ka nemi visa kana iya ka shiga ko ina inda kana da fasfot ɗin ɗaya daga cikin ƙasashen nan na to za a hana ma 'yan ƙasar wannan dama ɗin sannan na biyu kuma za ta zama saniyar ware saboda mafi rinjayen kasashe din kasashe ne waɗanda suke makwabtaka su akwai al'adu iri ɗaya akwai kasuwanci ana yi iri ɗaya to wanda yake da an ce an yanke wannan to an farraka duk inda za ku je ko da makwabtanku ne inda za a tafi da kafa to sai kun je hukuma jakadancin waccan ƙasa ɗin ku nemi izini kamin a zo nan a baku sannan kuma wannan za ta hana ku lamuli da ake badawa ko kuma amfana da wasu gurabe na samun tallafi na tattalin arziki bayan nan kuma za ku samu matsala ma'ana maimakon duk abin da ya zo za a iya tunka da shi a matsayin dunkulalliya eh, nahiya to nan zai kasance ku ɗaya ne za ku tunkari matsalar da ya to allah ya sa albarka turawan mulki sun tashi mun kaskabe hannu ba bashi su ne a afirka muke kishi haɗa kai ne yau mai kaushe shi an sami harsa harsashi Allah Allah ya Allah haɗa afir afirka muso juna saura a mazambi da angola da gini sun saura cikin wahala haɗa kai ne babban bulala wallahi da zaran mun tsala duka sauran za ka ga sun lula saura kuma me ya rage malam haɗa kai a afirka wajen nikan sai an so juna an yi na'am sai an haɗa kai ya tsaya malam madalla muna fatan an gamsu da amsar tambayar da aka samu kuma nan shirin ya zo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu yanzu a madadin injiniyan da ya ɗawainiyar sautin shirin ibrahim tukur kefi da ilahirin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu